أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه لعلهم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعليم حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار باكا أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa da ku a yau ranar lahadi wanda ya dace da tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na 1438 daidai da hudu ga biyar hudu ga shida shekara 2017 daidai a shekarar jiya jiya cikin yadda da kiko na allah ta'ala allah ya sauka da rahama wannan ya sanya wa samu zuwa karatu ba yau Allah ta Wa ta'ala ya sa an dawo da darasin insha Allah kai shekaran jiya mun tattauna kan abinda Allah ya yi magana a kai a aya ta shida cikin wannan sura su talaki a wannan majalisi na mai albarka masjidu Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu malam zai saki na ta mana wannan ayar saboda na da alaka da ayar da ke gaba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dacewa da faɗin abin da yake shine daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai din Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki ya Allah muna roƙonka kai mana albarka kai wa kasar mu da dukiyoyinmu da zuriyoyinmu albarka ya Allah ya Allah muna roƙonka shugabanninmu ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai shugaban kasarmu ya Allah muna roƙonka ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala iyayenmu da malamanmu da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah ya sa aljanna ce makomansu wayan da suke raye cikin iyaye da malamai din muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su yi karshe mai kyau Allah ya sa su yi karshe mai kyau ya Allah muna roƙonka idan mutuwar mu ta zo mu'amalar da za ta gudana tsakanin mu da mala'ikan mutuwa ya Allah muna roƙon ka sanya mu ji daɗin wannan mu'amalar ya Allah ka sa mu ji daɗin wannan mu'amalar ya Allah yan ranar haɗuwar mu ta yi ya Allah ka ba mu ikon haɗuwa da kai cikin jin daɗi da rahama ya Allah Allah ya taimake mu Allahumma afi li fusuna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha hawa mawlaha Allahumma ya muqallib al qulub thabbit qulubana ala dinika Allahumma tahhir qulubana min al nifaq wa amalina min al riya wa lisanina min al kadhib Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wa al afafa wal ghina Allahumma ila wajhika al Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألقى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى جزاكم الله خيرا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce askiluhunna ku zaunar da mata bayan an saki mace za ta fara haila za ta fara idda to Allah ya ce a ajiye ta a cikin ɗakinta min haitu sakantum inda kuka zauna da su to a ajiye ta a wannan gurin ta cigaba da iddanta a wannan gurin inji Allah ta wata wataala kar wani ya ji jiwon fudda ita a matsayinsa na mijinta kar ya kore ta a matsayinsa na ainihin abokin miji kar ya zo ya ziga shi ce ya kore ta a matsayinsa na ainihin mahaifin miji kar ya zo ya ce a kore ta a matsayinsa na dan uwan miji kar ya ce a kore ta kar wata mata ko da mahaifiyarta ce ta ce lalle a kore da ta yi wani tun da an sake ta Allah ta'ala ya ce a ajiye ta ta yi idda a inda ta zauna in ji Allah ta baraka wa ta'ala koranta saba wa Allah ta baraka wa ta'ala ne ko da ta miki ba daidai ba a matsayinki na'uwar na uwar miji Lallai ki hakuri yanzu za a bi dokan Allah ne tabaraka wataala ta zauna a gunda ta zauna ta zaman aure har a kammale zaman idda ji Allah tabaraka wataala askilu hunna ku zaunar da su min haythu sakantum a inda kuka zauna min wujudukum gurgurdan samun ku ji Allah gurgurdan karfin arzikin ka nan zaka ajiye ta wala tudaruhunna Allah ya ce kar ku cutar da su mata din kar dan saboda yanzu kana ganin za ku rabu da ita ba ka san zama da ita ko kuma an matsa ma a gida ka sake ka ƙarshe ka rika takura mata da cin mutunci da cin zarafi bayan ta yarda da ba Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce karka ya kanji Allah tabaraka wa ta'ala kar ku yarda wala tuzaruhunna kar ku kuntata musu kar ku turar da su zai ko alayhinna wai dan ku takura musu inji Allah tabaraka wa ta'ala kar a ya ji Allah ta'ala sai Allah ce wannan ke gwada mana kenan cewa lallai addinin musulunci ya yayi encompassing dukkan rayuwa gaba daya ya shiga gaba da yamma kudu da arewa rayuwa gaba daya yi magana babu inda addinin musulunci bai taɓa ka duba fa yanzu tun daga darasi biyu ko suka wuce a baya ake ta magana da rigima wai mace an sake ta a ina za ta zauna da yi idda Allah ke ta faɗa Allah ke ta magana yana cewa kar ta fita yana cewa kar a kore ta yana cewa kar wani daga cikin dangin ya zo ji fita akan wannan matsalar Allah ke kama ganin hannu Allah ce askilu hunna ku zauna da su min haizu sakantu gurgurdan iyawanku gurgurdan inda kuka zauna min wujudukum gurgurdan samun ku Allah tabaaraka wa ta'ala wala tudaruhunna kar ku kuntata musu zai kar ku ainin cutar da su inji Allah yace zai ko alaihin da ku kuntata musu ba mamaki wata kila tana kara da wasu matan wanda ba su ba wanda ba ita ba sai abin aure ya kare tsakaninka da ita to babu dama ka bari sauran matan su kuntata mata dole ka ja musu kunne kuma ka musu fada ka gwada musu wannan doka ce ta Allah ta zauna idan suka yi disar kuntata mata to kowace ita ma za a iya yaga igiyar aurar da akan wannan matsalar Ka iya ganewa cewa in dai za a taka dokan Allah a gidanka to za ka saba wa mata shi yasa kake jin a cikin su a can cikin suratul baqara ne ko Allah ya ce wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم gaskiya Allah ya saka mana alkhairi Allah ta'ala ce wa idza tallaqtumun nisaa in kun saki mata fa balagna ajalahunna sai suka kai daidai kammala iddar su inji Allah suna shirin za su kammala iddar ba su kammala ba a yanzu amma sauran wata kila kwanaki kaɗan su kammala to fa amsikuhunna bi ma'rufin in kuna nufin za su dawo a cigaba da harkar aure to ku rike su yanda ya dace inji Allah tabaraka wa ta'ala abinda baka son a yi wa yarka idan an sake ta ana nufin dawowa da ita kar a ci mata mutunci kar a zage ta kar a gaya mata bakar magana kai ma kana gaya wa ƴar wasu in Allah tabaraka wa ta'ala abinda in babarka ce wannan hatsarin ya same ka aka sake ta ba ka san ka ji wannan babar babarka yana gaya mata bakar magana yana tozarta ta to wannan din da ka sake din ita ba babar wasu ce an jima kaɗan ɗayan za su girma an jima kaɗan za su zama suna da wayo saboda ka ka yi ƙoƙari ka kiyaye mata mutuncin tanji Allah ta wa ta'ala ada fa amsi hunna bima'rufin ma'arufin in kuma zama ba zai yiwu ba ausar da na bi ma'arufin ko kuma a rabu cikin kwanciyar hankali in ji Allah ta baraka wa ta'ala ka daga ta gidansu ka mai da gurin iyayenta wanda ka ɗauko ta a mai da ita dan ba zuwa kai kawai ka ba ta takarda ka kawo hanya ta zo gidanka ba to bai ta kawai ka ba ta takarda ta kowa musu takarda gida ba a'a yadda aka bi sawu daya biyu daya biyu daya biyu daya biyu har aka amince da kai har aka baka ita har ka aure ta to a sake bin kuma matakan wannan matakan na lokacin saki har ta koma gidan su cikin daraja da mutunci inji Allah tabaraka wa ta'ala wala tumsiku hunna ziraran har ku da ku riki matan nan amma ku rika cutar da su Allah ta karfi ya kan Allah ya ci ata dudan ku ta iyaka da akwai waɗanda sun kai matuƙa wajen iya tu iya musgunawa mace iya takurawa mace iya sa cikin matsala iri-iri daban-daban wani ko dariya ya ga yana yi da abokansa ne a waje amma in ya shigo cikin gida sai ya mutuke fuska ya yi murtu ya daure fuska maka mamala ai wannan ba zai yi bane abin da ake a filin yaƙi sai ka zo gida kana yi ba dariya ba wasa da iyalinka ba ainihin ba abin sai ka ga wai wannan shi ne aka yi wa auren dole aka masa ne da ita ko mai faru kafin ka aure ta ka mata kalmomin soyayya ka tura mata text na soyayya ka rubuta mata wasiƙa na soyayya ka mata bayanai masu yawan gaske na soyayya ka cika mata full scope da kalaman soyayya iri iri kala kala da bakake da farare da jajaye da koraye duk ka tura mata yau kuma ta zama matarka ina wancan kalmomin soyayya ka aje su ina ka ɓoye su cewa kai idan baka ganta ba za ka fada buta kafin ku aure ta kafin ka aure ta yanzu an baka ita ka aure ta ka nan wa'annan kalmomi ma ka ce ina son iyo ba za ka yi faɗa ba ka ce mata kina burge ni in ki wannan adam ba za ka yi faɗa ba ta yi abinci ka ce abincin ya yi daɗi ba za ka yi faɗan wannan kalmar ba wannan kuskure ne wala tun su kuhu da ziraren. kar ku rike su da cutarwa ta hadu don ku tsallake iyakar Allah baraka wa ta'ala Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya kuskura yayi irin wannan wa mace faqad zalama nafsahu wannan hakika wa faulaka wa faqad zalama nafsahu hakika ya zalunci kansa Allah baraka wa ta'ala in ka yi kana ganin ita ka takurawa ita ka aika mata kaza da kaza da kaza Allah ya ce kanka ka zalunta inji Allah tabaraka wataala dan za a kai lokacin da rabuwa zai faru tsakaninku da ita za ta tsallake insha wal karim kuma karshe Allah zai hada ka da wata wata za ta zama sai ta zama da gyaran kafuretu za a hada ka da wata wanda kullum nan kana tafiya kana jakin ana cewa ai blok sai da Allah lalace dan Allah bai zalunci tun daga nan duniya Allah ke rama sakamakon zalunci wala tumsiku na zirari ta adadu wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa Allah ta wala tattakhidhu ayati llahi hudwa kar ku riki ayoyin Allah da in ji Allah Allah ya ce ku yi ku ki da gangan kar ku yarda da Allah tabaraka wa ta'ala kar ku yarda wala tattakhidhu ayati llahi hudwa wa dhkuru ni'mata llahi alaykum wa kalikum ku tuna ni'imomin Allah da ke kanku in ji Allah yadda ganin daman Allah ba mamaki kafin ka je neman ta akwai samari da yawa ko akwai zaurawa da yawa da suka dinga kai mata farmaki iri iri daban-daban daban-daban wata watakila ma cikin su akwai dangi na kusa amma duk da haka Allah ya hada jininku aka sallame su iyaye suka amince da kai aka yi wannan auren ka auri mace ka kawo gidanka wannan ni'ima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ka tuna wannan ni'ima in ji Allah tabaraka wa ta'ala wa ma anzala alaikum minal kitabi da da Allah ya sauka muku na alqur'ani wal hikima da sunna ya idukum bi Allah ce wa'azi yake muku kar wani ya saki irin wannan shigar kan ji Allah tabaraka wa ta'ala wa'azi yake muku ji Allah ta'ala kai yanzu idan aka ce wani ya auri yarka ya zan baya mata dariya a gida baya suke mata fuska a gida baya wasa da ita zaka ji dadi waye zai dadi a yi wa yarka wannan to dan me kai za ka wa yar wasu saboda ne wata fa in ta fasa kuskure daya in ya dinga ga wata bakar magana sai hankalin ta tashi a duniya da waye ba kuskure a ga mutum ɗaya wanda shi baya kuskure annabi cewa yayi mana sallallahu alaihi wasallam kullukum khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabuna dukan ku masu kuskure ne manzon Allah sallallahu kowa da kuskure amma fi alkhairi mai kuskure shine wanda in yayi ba daidai ba zai tuba amma wata zai ce kai hakuri ya sake tafasa kai hakuri ya sake tafasa kai hakuri ya sake kushi to to me za a ce maka yanzu sai a ce maka ne an ce dan Allah kai hakuri ka sake zagin ta ka sake cewa dan Allah dan Allah ka kalli girman Allah kai hakuri ka sake zaginta to sai ce maka mene bayan wannan me kuma ya rage za ta ce maka Allah da ya haɗa auren da shi da girman su ce maka ya guri in kana tunanin cewa akan yi ma akan iya ma wannan kuskuren an sake an sake an sake an sake da ni da kai yanzu nawa muka yi wa Allah muka sake muka sake muka sake ko muna jira da karɓi tuwon mu haka ne ko ba ka ba muna jiran zai karbi tuwon mu zai mana afuwa a ya kamata mu sassauta abubuwa ne ya kamata ya kamata shi namiji ba yawan fada da yawan tsawa shine mazantaka ba a'a mazantaka shine wa zuciya da sanin ya kamata da hangen nesa da yin abin da ya dace to wannan ka zama cikakken namiji kenan ka zama complete human being ka zama complete man kenan saboda ka wa ne matallahi alaikum wa ma'azala alaikum min alkitabi wal hikima ya kun bihi wata kullaha ku ku ji tsoron Allah wallahu bi kulli shay'in alim Allah babu abin da bai sani ba in kun musu dan ku sanar da su ne Allah ya ce ya san komai ba abin da bai sani ba ji Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da bai sani ba ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce mu saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hunna min haifu sakantun min wujudikum da la ko ko alaihinna sai Allah ya ce wa in kunna ulati hamlin idan matan suna da ciki fa ko alaihinna to ku ciyar da su hatta ya zana hamla kunna har sai sun haife cikin sun ji Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka bayani wancan sati ita mace in tana da juna biyu to idan na karewa ne in ta sauke in ta haife to saboda haka yanzu in tana da juna biyu aka sake ta sakin kala biyu ne in ma ya zama jiya in ma kuma ya zama abin da in ma kuma ya zama ganin jiya in ma dai ya zama sakin da za a dawo da mace ce saki na farko ko na biyu ko kuma sakin da ba za a dawo da ta bane a dukkan sakin guda biyu din nan ana da bukatun zaka ciyar da ita saki na farko da na biyu daman tana iddanka ne za ka ci gaba da ciyar da ita saki na uku za tana cikin iddanka amma ba ta da ciyarwa ko gurin zama idan ba ta da juna biyu in ko tana da juna biyu ba za a ba ta gurin zama ba za ta koma gidansu sai dai za a ci gaba da ciyar da ita za a ci gaba da ciyar da ita har ta haihu saboda cikin ɗanka ne a cikinta fa anfiqu alayhinna hatta yazana hamlahunna Allah ce fa in arda'na lakum idan suka haife muku ƴaƴan fa atuhunna ujurahunna to ai ciniki ka ba su ladan su idan mace tana da juna biyu aka ciyar da ita kuma har ta haife baka dawo da ita ba ko kuma da ban sakin ba na dawowa bane to in ta haihu asalin magana shine in ta shayar da ƴaƴan ta shayar da yaran laifi ne babba kace ba za ta shayar ba amma in ta tashi ce ba za ta shayar ba wata kila za ta yi aure to wannan kuma babu laifi sai a karɓi yaro a hannunta in kuma ce ba za ta shayar ba sai an ba ta sai an biya ta to Allah ta'ala ce ku biya ta fa in ala lakum idan sun shayar muku bayan an rabu da ita ta shayar da yaro to Allah ce fa hunna ujurahunna a ba su lada inji Allah a tattauna da su sai ya ce wa bai da kumbi ma'arufin, ku tattauna a tsakani yadda ya dace inji Allah a tattauna da kai da ita ko kuma tsakanin waliye da waliye su tattauna to ga yaron nan an samu rabuwa kuma ga matan nan ta haihu to sai a tattauna tsakanin baba da baba ko kuma a tattauna tsakanin baba da baba ko kuma a tattauna tsakanin waliyanka da wakilanka da waliyanta a tattauna a ga me za a fitar me za a dora ma ka rika ciyarwa ka rika bayarwa saboda a shayar da yaron nan yadda ya kamata dan abincinsa wajibi ne a kanka wannan tilas ne to tun da ya zama wajibi kuma yanzu shi yaro bai kai ma ya ga ya fara cin abinci ba nono yake sha kenan sai ta hanyoyin nan na gijin babarsa zai samu nono ita kuma ita ce abinci to yanzu ya zama wajibi ka ba ta kudin abinci ta ci ta shayar da yaro ta shayar da yaro kuma abinci wanda ya an ga sunan abinci ba kowane gado gado ba balance diet sosai ka ba ta. ka ba ta abinci yadda ya kamata a rika ta kaji tana cinye su a rika ta kaji a rika ta makaroni tana cinyewa saboda ya zama ta samu lafiya yadda ya kamata ya zama nuna tana da lafiya tana shayar da yaro yadda ya kamata a rika ta ainihin bambita da ainihin manya-manyan gwanagwane na fake milk tana shanye su domin yaro ya samu lafiya yadda ya kamata in ba a samu wa'annan ba to sai sai a bata abin da ake da shi gwargwadon yadda aka samu kamar yadda Allah zai bayani a gaba saboda haka wa atabiru bainakum bi ma'ruf a tattauna in ji Allah tsakani yadda ya dace wa in ta'asartum amma idan kun nuna talauci ka faɗa ta faɗa ta ce dubu ishirin ka ce kai kuma ba za ka iya ba sai dubu goma aka nemi ta yiwu ƙasa ta ƙi aka nemi ka ɗan yi sama ta ƙi bai yiwu ba to Allah ya ce fasatur da ulamu ukura wata daban zai ta shayar da shi sai a samo wata daban da shayar da yaro inji Allah tabaraka ta'ala wannan kusa shine abin da wasu wasu sakonni da Allah ya faɗa a can cikin suratul baqara da Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlain حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهما وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن شراب منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله يبقى على بركة الله تبارك وتعالى والوالدات iyaye mata yurzaina auladakunna za su shayar da ƴaƴansu haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku liman arada an yutimma ga wanda yayi nufin zai cika shekaru ko kuma watanni shayarwa inji Allah tabaaraka wa ta'ala wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka masa haihuwan shi ya zama wajibi ya ciyar da matar ya ciyar da ƴaƴan inji Allah tabaraka wa ta'ala kai miji da aka ma haihuwa tana gidanka ne ko kuma tana waje ne ma'ana ka sake ta ne sai ta haihu yanzu aikin da ke kanka shine ka ciyar da ita dan ta shayar da yaron ka ba ta tufafi domin ta goyi danka ka saya wa yaron tufafi sai eh, ka san matsalolin akwai matsalolin cili da mata suke fama da su masu yawan gaske wanda ya kamata ce mu zaje mu ji tsoron Allah tabaraka wata mutum da zai zauna da mace ya yi mu'amala ya shi na aure ta samu juna biyu ubangiji tabaraka wa ya ba shi notis na watanni guda tara ya zama da kuma babu abin da ya ajiye mata ko da ɗan ƙaramin wandon da na kira kuli-kuli bai saya wa yaro ba wanda bai wuce wata kila naira ɗari 200 biyu abin nan ba wanda in kai asusu za ka iya tara wannan zuwa wata tara in Allah ya yarda ka saya wa yaro riga ɗaya ko riga biyu za ta baka bayani cewa tun da aka haifi yaron nan har yanzu yaron ya fara tsalle-tsalle da wayansa babansa zai saya masa riga ko ɗaya ba wannan ba daidai bane tanadi ake yi in kai tanadi kai kokari shi kuma Allah sai ya cika maka dan Allah ya ce walazina jahadu fina لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Allah ya ce wallazi na jahadu fina duk wanda suka yi kokari wajen cika mana umarnin da muka yi Allah ya ce da nadiya nan musu bulana za mu gwada musu hanyar da ya kamata in ji Allah hanyar suka kamata in ya kai kokari Allah ce ba matsala ka samu za ka buɗa ma hanyar ji Allah wa inna Allah la ma'al muslimin kuma wallahi Allah yana tare da masu yin aiki dan shi in ji Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka kokari mutum zai yi kadan saya masa wata koda karamin madara ne ka aje masa na sha domin aikin ta yi na haihuwa din kai ba za ka iya ba kai ba za ka iya ba yau kana ganin in ka tuwo irin abinci tuwo mai karfin gaske ka je bayan gida dole ka bayan gidan ka kasa haka samu tashi hankali in ya zama mai kauri har ya nemi jima'a jima ciwo a dubura kakan zo ka gauna hankalin ka ya tashi ainin saboda abin da wannan bayan gidan ya ma to wannan dan bayan gida kenan ina ga wace kuma ta fidda mutum ina ga wace sahibu saboda haka wa alil maulud da tsuhu na wakituhu na bil ma'ruf Allah ce la tukallafu nafsun ba a dora wa rai illa usa haka ne ko sai abin da za ta iya inji Allah tabaraka wa ta'ala sai abin da za ta iya tunda har ta aifa maka to kai kokari kar ka dora mata abin da abin da ba za ta iya ba yanzu za ka shayar da yaro a girginta amma ba abinci mai kyau ba abin sha mai kyau babu yanayi mai kyau wannan kuskure ne wannan kuskure ne la tudara walatin bi waladiha ba a cutar da mahaifiya game da danta wala mauludun lahu bi waladihi haka shi ma kada cutar da shi inji Allah tabaraka wa ta'ala wa alal maqwarith mithlu zalika sai Allah ya ce fa in arada fisalan ɗaya daga cikin abin da kawo ta ayyukan idan sun yi nufin za su yaye yaro tana gidanka ne sai aka yi nufin za a yayi yaro to fala jinaha aka ne ko in arara fisalan an taradi min huma in an tattauna aka yi shawara to fala jinaha alaihi wa babu kuma wata shawarin in arara fisalan an taradi min huma wata shawarin jazakumullahu khairan fala jinaha alaihi ma in an yi shawara babu komai in ji Allah ba ka zuwa ka samu matar ka ce to yau za a yaye yaron nan a'a a zauna a yi shawara ina ganin yaron nan ya ɗin fara ƙarfi, ya fara cin abinci kuma abubuwa sun fara yin kyau to me kike gari wajen maganin yayi shi an mai wannan magana ko ita ma an taga ya kamata a yaye ba ka zuwa ka ce to ba na yaye yaron nan batun jiya a'a sai an nemi shawara an tattauna an nemi shawara dan babu dama ki yanke hukunci akan yaro ga ubansa na baki baki nemi shawarar babansa ba sai ce wa in arattu in kun yi nufin ne an da da ku. za ku ba da shayarwar dan a wani gun to fala na alaikun babu ne, fala na alaihi mago alaikum idza sallamtum ma atatum bil ma'ruf babu laifi akan ku idan kun ka abin da kuka bayar eh duk wanda za shayar da yaron in ta ce sai an biya ta bayan ba uwar yaron bane in uwar yaron tana gidan tana gidanka kenan to wannan babu laifi a bata abin da ya kamata a bata a biya ta ta shayar da yaro to kuma wajen daukan daukan wanda zai shayar wanda za ta shayar maka da da sai ka ba a hankali ba kowace mata wacce take da take da ainihin capability da quality na shayar maka da yaro dan shi shayarwa nono dabi'a na wa cikin nono eh dabi'a na wa cikin nono idan ya zama na ka dauko aka dauko kowace jikan hali kowace tarkace aka miƙa to karka sha mamaki matsala ta faru an ba da bayanin imamu shafi rahmatullahi alaihi wani lokaci yana zaune a kofar gida kawai sai ga ɗansa wata mata ta fito da yaron tana shayarwa ya ruga da gudu ya je kwace ɗansa a hannunta daga baya bayan ya girma yaron sai yana wani lokaci jifa jifa sai a gaina wasu behavior wasu ɗabi'un da ba san kansa ba da yayi wannan ɗabi'un ce nuna da kaje ka ta a wajen wancan matan ne eh ka je ka nuna da ba san kansa ba to saboda haka in za a bayar da wata mata ta shayar ta zama tana da ainihin ɗabi'a na gari tana da aƙida na gari ba ya zuwa gurin bokaye ba ne kuma ainihin mai tsafta ce yadda ya kamata tana da damuwa da ibada yadda ya dace tana da addu'o'i da azkar yadda ya kamata to in Allah da sai ga abubuwa sun tafi yadda ya kamata Allah ya taimake mu to saboda haka Allah ta'ala ce wa in ta'asartum idan kun gwada talauci fa sauzubu lahu ukra to wata mata daban sai ta shayar da yaron inji Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله الله بعد عسر يسرا الله يقرأ مع البركه Allah ta'ala ce ya faɗi wannan magana ne saboda li yunfiqu ƙudu sa'atin min sa'atihi don abucin wadata ya bayar ya ciyar daga wadatarsa eh, kamar yadda muka faɗa wancan darsa guda biyu a baya in kana da ƙarfin da zaka bata kyauta babba karka yadda ka bata matsakaici ko kuma na ƙasa in ka ba ta matsakaici ko na ƙasa akwai sauran ciko da za ka mata a gaban Allah ta baraka wa ta'ala in ma a cika da sallolin ko a cika da azumukan ko a cika da umurorinka ko kuma dai a cika da wasu ayyukan alkhairin ka lalle za ka mata ciko a gaban Allah ta baraka wa ta'ala tabbas tabbas in ka sake ta duk abin da ka bata ba kai hasara ba ba kai hasara ba liyun fi qudusa sa'atin min sa'ati ma'abucin wadata ya ciyar daga wadatarsa saboda ka in tana da goyon ɗanka kuma kun rabu duk abin da ka bata na shayar da ɗanka wannan ba kai hasara ba wa man kujira alaihi rizqu wanda kuma arzikinsa kaɗan ne ba shi da abubuwa a hannunsa shi kuma sai yi abin da ya kamata daidai gwargwadon abin da zai iya wani zai iya ba ta dubu hamsin a wata ta sha ta ci ta yi tufafi ta yi wa yaron tufafi wannan babu komai ba ta kawai wani abinda da zai iya bayarwa dubu biyar ne iyakarsa kenan shi kenan sai ce ya kuri ki ya kuri ki karɓi wannan abinda da zai iya kenan kuma kin san abin da zai iya kenan kowa ya iyaka abinda da zai iya ji Allah tabaraka wa ta'ala saboda la yukallifu Allahu nafsan Allah baya dora wa rai illa ma ha sai abin da ya bata la yukallifu Allahu nafsan Allah baya dora wani ya kashe dukiya sai daga abin da ya bashi inji Allah Allah bai yadda ka je ka ciwo bashi abin da ba za ka iya biya ba ka zo ka shiga cikin rigimar da ba san kanta ba abin da ke hannunka da shi za ka yi abin da ya kamata in ji Allah ta baraka wata ala Allah cikin adalci ka dubi tafiyar da muke a cikin wannan surar a dubi bangaren mazan a ba da hakokinsu a dubi bangaren mata a ba su hakokinsu ta yaron da ya zo shi ma aka dubi nashi bangaren aka ba da hakkin da ya kamata a bashi yadda ya kamata saboda Allah shi ya kowa adalci don rigimar da ake yayin gurin saboda kar a bar yaro ya gayyara kar a bar yaro ya lalace wancan ayar da ke cikin suratul ali imra a basu suratul bakara ayar ta zo tsakanin maganar zamantakewar aure da suke. sai aka je ko ayar a tsakani soyayya ita ta kawo maganar aure aka zo aka yi maganar soyayya aka yi mu'amalar aure akan shimfiɗa har aka samu haihuwa to wannan dan soyayya ce ta kawo shi bai kamata a bari rabuwan aure da rigimar aure ta sa sakamakon soyayya ya lalace ba bai kamata a ba a bashi dama shi ma ya rayuwa mai kyau a gwada masu soyayya wannan rigimar ta ku tsakanin baba da mama kar ku yarda ya shafi wannan yaron nan a bashi abinci mai kyau a bashi abin sha mai kyau a bashi ilimi mai kyau a bashi rayuwa mai kyau a kula da shi yanda ya dace abin da Allah ke nema kenan saboda haka da yunfiqu du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu wanda aka takura masa arzikin sa falyunfiqu mimma ataahu Allah ya ciyar daga abin da Allah ya bashi saboda la yukallifu Allahu nafsan Allah baya dora wa rai illa ma ha sai iyaka abin da ya bata sai ya ja'alullahu ba'da usri yusra Allah ya ce in kana cikin kunci ne kai hakuri insha Allah karim Allah zai kawo zai kawo yarwa bayan kunci in ji Allah tabaraka wa ta'ala in dai an shiga cikin kunci to Allah ya ce in kai hakuri yarwa na zuwa daka tana zuwa a bayan wannan kuncin ji ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbata can cikin alawar shirani ko ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الله يقول إن مع العسر يسرا lalle a tare da tsananin nan akwai wani sauƙi inna ma'al usri yusra haƙiƙa tare da tsananin nan akwai wani sauƙi inji Allah tabaraka wataala in kai haƙuri in Allah da sai Allah ya raware abubuwa ke ma ki haƙuri eh, abin da yake da shi ne ya baki ba zai je ya ɗauko abin da bai da shi bai ya baki faqidu shay'in la yudihi wanda bai da abu ba zai iya daukowa ya bayar ba saboda haka abin da karki damu da cewa kin haihu kin zubda jini kin sha wahala ba shi da shi ne ai wani namijin inda zai iya ɗauke miki haihuwan haihuwan ta dawo jikinsa saboda tsaban soyayya da yayi wannan aikin kuma wani namijin kin sani ba mamaki kin haihuwa ɗaya ko biyu ko uku yana cikin wadata ba ba ba bajinta da bai miki ba an yanka rago wa ƴaƴa abin da kika haifa kuma ya sake saya miki kaji wajen guda biyar ko shida kika cika ainihin kwalla kawai ke kadai ke zama cikin daki kina cin yesu kina shan ainihin yogurt to yanzu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo matsala abubuwa suka juya to sai ki hakuri sai ki hakuri kan ki masa bakar magana karkiya masa da masa da hankali don yanzu abin da ke damunsa na rashin wayancin abubuwan na da yawa a gabansa ke kuma da ke gida ke ne kamata ki kwanta masa da hankali ki gaya masa kalmomin soyayya kalmomin lallashi kalmomin da ya kamata ki gaya masa aka ce kuma ke ce kika juya masa baya ai bai kamata ba da shi sa a shan muhammad sadiq al-mishawi rahmatullahi alayhi a cikin littafin zafannu ta'amul bainal zaujani sai da ya babu guda yace ko ne aunar da zaujiki alal kasabil halali ki yi kokari ki taimaki mijinki wajen neman halal ki yi kokari ki taimaki mijinki wajen neman halal kar ki matsa masa ce to ni yanzu ya zan yi dan ka kawo mun wannan tuwon ya zai abin nan in haihu ka kawo mun tuwo to me zai kawo miki abin da yake da shi kenan yanzu kin yi amma wata ba ta samu tuwon ba ba abin da ta samu liftan wannan na ganyen shayi ba ta samu ba sai ta aika gurin babanta ko gurin kawunta a ba ta naira biyar ko naira goma sha biyar ta sayi lifin ta sayi sigar naira ashirin sannan ta ɗan jijjiga abubuwa su fi to ke kin samu an kawo miki gabza ma kina cewa an kawo miki gabza ki haƙuri ki haƙuri eh, uwar mumini aisha Allah ya ƙara mata dacewa take yi a gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan shafe wata uku ba tare da an hura wuta ba ba ta da an hura wuta ba wannan na faruwa a gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wai saboda ya ki hurawa bane a'a saboda ba abin da za a hura ne wata uku sai urud bin zubair ce to me kuke ci kace masa iyaka kawai sai dai bakaje guda biyu da ruwa da dabino eh da safi a ba mace ruwa zallan ruwa ba ku liftan ba zallan ruwa a hada mata da dabino uku ko biyar a ce ci wannan ki ta istighfari in rana ta yi a sake hada mata ruwa da dabino ko guda uku ko guda daya a ce ci gaba in dare ya sake hada ma wata uku wata amurka ce ta wata ne? ta saurari ga shi abinci komin daninsa ba ta magana ma ruwa ya dabino komin danin abinci inda aka aje kakan abinci shi kadansa sai ka ji ka ya gundure ka komi shi ko bu gane ba komin danin abincin ai yahudu an ba su abincin da yake fi kowanne daɗi amma da aka ji kan wannan abin da saboda jarabawa daga Allah tabaraka wataala sai sai suka nemi su yi borewa Allah haka ne ko ba ka ba ubangiji tabaraka wataala yake cewa cikin suratul baqara wa in قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها نعم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله قال ما البركة yahudu ne bayan Allah ya kuto da su daga hannun fir'auna an kifar da fir'auna an halaka da fir'auna a zamanin annabi musa ɗan imrana alaihi salatu wassalam to bayan an kammale wannan rigimar Allah ta'ala ya saukar musu da ‘ya'yan shila da kuma wani irin abu da ake ce mishi darba yana kama da ainihin ƙaro amma ba ƙaro ba ne amma yana da zaƙi saukowa yake kama ainihin raba daga sama Allah ya ba su wannan su ci wancan su sha wannan aka shafa watanni akan abinci ɗaya zallan nama da wancan sai suka ce gaskiya musa ka gaya wa Allah mun gaji Eh, lan nasbiru ala ta'amin wahida ba za mu iya hakuri akan nama kullum ba ba za mu iya ba saboda haka fada uluna rabbaka ka roƙa mana Allah tabaraka wa ta'ala ya kurji lana ya fito mana min matu bidul ardi da abinda kasa take fitarwa min bakaliha muna san a fitar mana da ainihin gurji muna san a fitar a fitar mana da alkama muna san a fitar mana da albasa muna san a fitar kaga wanda ake bashi nama yace wai yana bukatun yanzu yace albasa to haka ka'idar dan adam take in dai zaka aje shi akan abinci daya zuwa wani lokaci sai ya ji ya gaji to bare wacce aka ajiye su mata a ajiye su akan ruwa da dabino har zuwa wata uku suna nan ba su manzon Allah bore ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ke dan me yasa zaki tsaya da hankali Allah kyauta saboda haka li yunfiqu du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu min mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah ce sai ja'alu Allah ba'da usri yusra musulunci dabi'ar musulunci a koyaushe shine samawa al'umma sauki musulunci ba ɗabi'ar ta bace dora wa jama'a abin da ba za su iya ba shi yasa a cikin bakara can kafin kai saboda Allah ce la yukallifu Allah nafsan لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله كرم البركة ƙa'idar Allah ce ba ya ɗora mutane sai abin da za su iya Allah ce la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora wa rai sai abin da zai iya ji Allah bai ɗora wa kowa sai abin da zai iya saboda haka kewan aure tsakanin miji da mata kowa an ɗora masa responsibility ne zai iya namiji an ɗora masa abin da zai iya mace an ɗora masa abin da za ta iya namiji ba ɗora masa haihuwa ba dan ba zai iya haihuwa ba mace ba ɗora masa ɗaukowa da ciyarwa ba dan ba ɗabi'a ta bace ba aikin mace ce ciyar da gida da ciyar da kanta aikin namiji ne shi ya iya rigima da gwagwarmaya da ainihin ɗebowa ta mu gama wajen ya ciyar da gidansa ita kuma mata abin da aka ɗora mata shine kula da gida da wanka da sauransu duk mata da ta fita ta ce za ta nemo ta ciyar da kanta ko ta ciyar da gidanta to sai kaga ta sha wahala iri iri daban-daban saboda ba ɗabi'a ta bace wannan ba ɗabi'a ta amma namiji bai da sisi in ce fita ka nemo zai fita kawai kuma yana jin zai iya nemowa yana jin zai iya nemowa saboda ka rigima ta mu ce mata ku bar mana ku bar mana wannan kayan tamu dako wahala daukan ainihin kayan rigima iri-iri daka da sirfe da ainihin faskare mu kawo abinci gida wannan namu ne mu kadai ya kuma ta eh ku zauna a gida ku dafa abinci ku zauna a gida ku tarbiyan yara ku zauna a gida ku tarbiyan mu wannan shine primary aikin da Allah ta'ala ya ba primary aikin da Allah ta'ala ya bawo kenan in dai ba matsala ce ta tashi ba to mace ta zauna a gidanta shine abin da yafi dacewa gare ta ka ta dauko kanta abin da ba ta iya ba ta zauna a gida shi bi dacewa da yawa sun fita da mutanen kirki ne amma daga baya suka lalace suka lalace kuma da yawa mafiya yawa ba shi ne ayyukan aikin mata laifi ne ba amma da yawa sun je sun shiga aikin amma kuma ba su taho da sakamakon da ake tsammani ba ga albashi kan suna samu amma bashi tili ya yawa kanta saboda akwai gasa ya yi musu yawa tsakanin su mata saboda inda ke tsammani in wata ba ta duba level din wacce ya fi nata in dai ta siyo a tamfa ta dubu talatin ko ta to ita ma ta shiga a dashi don sa wancan a tamfa in ta kara siyo na dubu ishirin in dai ba wani kwallon wani ta ciwo bashi da ita ma ta daura saboda su yi competition su yi gasa tsakanin su to amma kaga mu mazaje da ke mu muna da aikin daukar nauyin gida da daukar nauyin yara yadda kamata ba abin da shafi da wannan musabaka da wannan gasa ba abin da shafi mu da wannan yau idan wani na oga a ofisinsa sai masinjan sai so ya sa kaya mai tsada shi oga baya jin cewa to tun da masinja ya sa ni ma wajibi ne in sa abin da masinja ya sa ko kuma in sa sama da nasa ba abin da shafin da shi shi ya san inda ya samu kayansa haka ne ko baka ba haka ne ko baka ba as far as zai ba komi duty sa magana ta riga ta kare a cikin garin nan ba an taɓa yin an taɓa yin ilimi da aka yi commission ya mace farmstead mace ko ba ka ba suka dinga musabaka da ɗansu akan sakaya rigima kullum faɗa akan sakaya wasu in ce so les da dubu hamsin sai dai marjin so na dubu talatin da zuwa dubu arba'in haka suka dinga wannan shirman ba abin da suka yi kan haka suka watsi suna suna suna gasa tsakaninsu Allah kyauta saboda haka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin za ta iya inji Allah tabaraka wa ta'ala kuma dukkan dokoki da Allah ya sa mana kar ayi kaza kar ayi kaza kar ayi kaza dan zamu iya ne da ka can cikin suratul an'am Allah ta wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluwa ashuddahu hmm. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفس إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به Allah ta fara kowace ala ya ce wala taqrabu malal yatimi kar ku je kusa da dukiyar maraya in ji Allah da niyyar kawai ku ci yadda kuka dama ba tare da kunkular dukiyar ba wato cin dukiyar maraya ba tare da dalili ba Allah ce karku yi wannan illa billati hiya hasan, in dai kai tabbar da dukiyar maraya sai dai in zaka gyara masa dukiyar ne ji Allah hatta ya buluga shudda. ku kiyaye masa dukiyarsa har sai ya kai karfin sai a ba shi dukiyarsa ji Allah ba doka ɗaya kenan ba sai ya ce wa auful kaila wal mizal in kun tashi ko in kun tashi sai da kaya to ku cika mudu ku cika skeli inji Allah tabaraka wa ta'ala ba biyu kenan ba wa auful kaila wal mizana sai mi wa idza qultum fa'dilu a la nukallifu nafsan aka ne ko illa wusaha wannan dokokin da muke dora muku inji Allah kai ku tsammanin mun dora muku abin da ya fi karfin ku ba ma dora wa rai sai abin da za ta iya inji Allah kiyaye dukiyar maraya za ku iya inji Allah wata ala sannan bayan wannan kiyaye mizani za ku iya inji Allah wata ala sannan wa wa bi ahdillahi awfu in za ku yi magana wa idza qultum fa'dilu in za ku yi magana ku yi adalci yin adalci a cikin magana za ku iya wannan ji Allah ban dora ku abin da ba za ku iya ba wa bi ahdillahi awfu alƙawarin da kuka yi tsakaninku da Allah ku cika inji Allah za ku iya cika alƙawari ba ba za ku iya ba inji Allah wannan kun ga duk dokoki ne wanda za mu iya inji Allah Allah bai taɓa dora wa ɗan adam dokar da ba zai iya ba babu wannan a cikin tsarin Allah tabaraka ta'ala saboda shi yayi mutum shi yasa ya dora masa abin da zai iya a can cikin sotul can can karshen sotul hadi ne ko Allah ya ce wajahidu billahi haqqa jihadi billahi haqqa jihadi هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمون من قبل وسماكم المسلمين وسماكم المسلمين وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah ta'ala ce wa jahidu fillahi haqqo jihadihi ku yi kokari a hanyar Allah iyakan iyawan ku jalla kowa iya iyakan abin da zai iya in mutum na ofisa ne a wani ofis ya yi kokari ya ga cewa lalle ya kare abin da ya kamata ya kare na ainihin hakokin na kasa da shi da hakkokin abubuwa da kiyaye amana da ya kamata Allah ce ku kiyaye wannan inji Allah Ala. in dan kasuwa ne yayi kokari yayi adalci wajen kasuwancin sa kare wurin ƙarya da gaskiya inji Allah tabaraka wa ta'ala in mai sana'a ne yi kokari a sana'a sa yayi abin da ya kamata inji Allah wannan yayi kokari kenan malami ustazu shi kuma yayi kokari wajen gaya mutane gaskiya kada ga wane wane ne ya ki faɗan gaskiya saboda abubuwan da zai samu a hannunsa kar ya ji da wannan da Allah tabaraka ta'ala ka gaya mutane gaskiya yadda ya kamata mafi girman abin da ga mutum da gaskiya shine ka kalli sa, ka ce masa ya gyara wajahidu fillahi haqqa jihadihi Allah ce huwa jitabakum shi Allah shine wanda ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fid din bil haraj Allah ce a wannan umurci umurci da yake bai taba sanya muku kunci ba cikin addinin ku babu kunci a cikin wannan addini saboda qaidan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba kunci a cikin wannan addini shi yasa yace mana a can cikin suratul baqara Allah tabaaraka ta'ala yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wa kadhalika ja'alnakum ummatan وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله قال ما البركة الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا kama haka ne muka sanya ku al'umma wacce tafi kowace al'umma adalci haka muka sanya ku al'umma matsakaiciyar al'umma in ji Allah ta tabaraka wata'ala al'ummar da addininsu ba mai tsanani can ba ba kuma ainihin mai sanyi can ba ba mai tsanani can ba ta inda ya zama na ba zai zama ya takura musu ba ya hana su rawan gaban hantsi a'a addinin musulunci abinda duk Allah ya sa cikin addinin musulunci kashi 99 da ana al'umma za su iya kashi ɗaya ne gida suke da lalura su ma aka sa musu yadda za su yi Allah baraka wa ta'ala Allah ya taimake mu to ina ganin sai mu dakata nan gurin insha Allah karim abun da kuma daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai gurin mu kuskure Allah tabaraka ta'ala ya gafarta mana ku ya guri ana ruwa kuma ba mu yi muku burki ba kun ga zai ba karatu ba ko ba ka ba to sai a sai a biya bashi kenan yau Allah ya taimake mu abun da kuma daidai Allah Allah sanya alkhairi a cikin albarka a ciki Allah ya saka muku da alkhairi اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته